Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci da fatan kun tashi lafiya. Yau Litinin goma ga watan Afrilun shekarar 2023. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga hafiz da kan labaran duniya. To Mahmud ga kanin labaran. Wata mummunar fashewar nakiya da aka dana a ƙasa a Siriya ta kashe akalla mutane shida jiya Lahadi. Sojojin Ukraine na musamman na harama kwasar gawakin wasu abokanan gaba sojoji ciki har da wani da ya rube sosai. Kiristoci a duk faɗin duniya na ci gaba da bukukuwan Ista yayin da a yau Litinin aka shiga rana ta ƙarshe a shagulgulan da ake yi a ƙasashe daban-daban. kanun labaran duniyar kenan a cikin shirin har ila yau za ku ji cewa ana kai ruwan rana yayin da 'yan majalisar wakilai da suka samu nasara a zaben wannan shekara ke ta faɗi tashin neman kujerar kakakin majalisa a najeriya abubuwa na aƙida da muke mu bayyana a cikin majalisa shine muke kokari mu tabbatar cewa su 'yan majalisun sun bi wannan hanya kuma sun yi shawarwari akan wannan tafiya saboda a samu aƙida da zai kawo wa najeriya ci gaba A Najeriya har ila yau za ku ji abin da masana tattalin arziki ke cewa kan nauyin bashin da ke kan ƙasar da kuma kin amincewa da China ta yi ta ba Najeriya ƙarin bashi. Bashin Najeriya da ake bin Najeriya bai kai kashi arba'in na tattalin arzikin Najeriya ba Ba illa ba ne a ci bashi, amma menene ake yin da bashin? muna kuma tafa da shirin ciki da gaskiya wanda sarfila hashim gumel zai gabatar da kuma karatun alkur'ani daga yara albarkacin azumin watan ramadana to amma fa duka waɗannan za su zo muku ne bayan mun kammala da shan labaran duniya tukuna jama'a assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya wata mummunar fashewar nakiya da aka dana a ƙasar siriya ta kashe akalla mutane shida jiya lahadi kamar yadda kafar yada labaran ƙasar ta bayyana kamfanin dillancin labarai na sana'a ya ce fashewar ta afku ne kan fararen hula da ke kalan dankali a bayan gari tare da ɗora alhakin lamarin kan wata nakiya da ƙungiyar is ta ɗana a lardin da'ir arzur da ke kudu yankin dai ya kasance tungar mayaka kwana ɗaya kafin nan kamfanin dillancin labarai na sana'a ya bayar da rahoton cewa mutane shida da suke kalan dankali sun mutu sanadiyar wata nakiya da is ta bari a cikin hamadar gabashin homs Ƙungiyar da ke sa ido kan batun kare hakkin bil'adama a Siriya mai sa ido kan yaƙe-yaƙe da ke da kwata a Birtaniya ta ce adadin waɗanda aka kashe a jiya Lahadi ya kai bakwai. Sojojin Ukraine na musamman na haramar kwasar gawawakin wasu abokanan gaba sojoji ciki har da wani da ya rube sosai wanda har yanzu ke sanye da koren kakinsa wanda gawarsa ta shafe wata da watanni yashe a gefen wani ƙauyen arewa maso gabashin ukraine baraguzai na iya rufe gawarwakin ko kuma su ɓace cikin karkara yayin da fada ke ƙazancewa kuma jami'an gwamnatin ukraine sun ce akasari sojojin rasha na ƙin ɗaukar gawarwakin dakarunsu da suka mutu a ƙauyen snack da ke yankin kharkiv kasusuwan gawarwakin sojoji da suka mutu suna nan a kan ciyawa inda wani yaro ɗan shekara goma ya gano su kwanan nan yayin da yake kiwon shanu. ba da jimawa ba muhammad hafiz baballe zai wanda zai sake dawa da karashin labaran duniyar amma bari mu duba wannan rahoto a najeriya 'yan majalisar wakilai da suka samu nasara a zaben wannan shekara na ta yunkurin neman kujerar kakakin majalisar a daidai lokacin da jam'iyyun adawa ke ganin adadin su ya kai su tsaye da wanda zai jagoranci majalisar wakilin murya amurka madina dauda na dauke da karin bayani a wannan rahoton ana ta kai gwauro ana kai mari a wani yunkuri na fidda sabbin shugabannin majalisar wakilai abin yana daukan wani salo domin wannan shine karo na farko da za a samu jam'iyyu har takwas a majalisar tun dawowar farkin demokradiyya a shekara 1999 ko a yanzu masu neman kujerun shugabanci sun fi yawa a jam'iyyar apc mai mulki saboda haka sai ya nuna alamun rarrabuwar kawuna kuma wannan shine abin da jam'iyyun adawa suka fara kokarin yin amfani da shi domin su fito da shugaba duk da cewa har yanzu akwai waɗanda ba su da tabbacin kujeru da suka ci saboda inconclusive a jihohinsu. 'Yan adawa suna ganin adadin su ya kai su tsayar da wanda zai jagorance su kamar yadda mai magana da yawun jam'iyyar Labour Party Dr. Yunusa Tanko ya bayyana. Abubuwa na aƙida da muke mu bayyana a cikin majalisa shine muke kokari mu tabbatar cewa su 'yan majalisun sun bi wannan hanya kuma sun yi shawarwari akan wannan tafiya saboda a samu aƙida da zai kawo wa Najeriya ci gaba. Amma ɗaya cikin 'ya'yan jam'iyyar APC wanda ya ce ya fi kowa cancanta da kujerar kakakin majalisar wakilan Tajuddin Abbas ya ce jam'iyyar APC mai mulki tana ƙoƙarin ɗaukan mataki wajen hana 'yan adawa samun yadda suke so. Mun zauna da kakakin majalisa akan wannan matsala. Mun kuma tattauna yiwuwan haɗa kanmu duka a ƙarke duk wanda Allah Ubangiji sa aka yi zonin wani abu wajen su to saura su ba shi goyon baya duk da bamu kawo ƙarken wannan tattaunawan ba amma mafi yawan mutanen da ke wajen su 'yan takara kenan sun yi yarda in principle cewa shine mafi alheri kuma tun ma kafin shi kakakin majalisa ya kai ga ma kiran mitin din nan mafi yawancin mu mun so ma zama da junan mu kamar ni misali na zauna da mataimakin kakakin majalisa ya gayyace ni mun zauna da shi mun tattake waje mun samu fahimta akan irin wannan tsarin cewa a karke kan mu yi abin da yake zai zama do or die duk wanda Allah ubangiji ya sa shine aka haska cewa shine ake gani to ɗayan mu shi wanda ke wancan gefen da ba abin nan ba zai bashi goyon baya wani abin dubawa shine batun muslim muslim da tasirin da zai yi a majalisar mai nazari a al'amuran yau da kullum comrade Isa Tijjani ya ce ba a amfani da addini ko kabilanci a majalisar kasa. mutane sun manta da abin da ya faru baya a Obasanjo yi shugabancin kasar najeriya david mark ya zama senate president Iko madu ya zama deputy dinsa ete ta zama speaker me ya faru duniya ta tashi ba yadda za a yi mutane su zo su ce wai su za su tursa samu da karfin tsiya sai mun yadda suke so amma ba kullum kana mana magana cewa za ka raba kasa kuma kana son mukami ba wai wai za ka tilasta mu ba zai yiwu ba wallahi saboda haka mu muna kan bakan mu daram dam dam. Abin jira a gani shine yadda za ta kaya nan da kusan watanni biyu lokacin da za a rantsar da 'yan majalisar dokokin kasar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga karashen labaran duniyar. Kiristoci a duk fadin duniya na ci gaba da bukukuwan Ista yayin da a yau Litinin aka shiga rana ta karshe a shagulgulan da ake yi a ƙasashe daban-daban daga Jos ga rahoton da Zainab Babaji ta haɗa mana. Ista lokaci ne da mabiya addinin Krista suka keɓe don tunawa da mutuwar Yesu almasihu da tashinsa daga mutuwa don gafarar zunubai ga waɗanda suka yi imani da shi. A kowace shekara akan gudanar da bikin Ista tun daga ranar Juma'a zuwa Litinin don tunatarwa kan irin mutuwa da Yesu Kristi ya yi domin al'ummar duniya su tsira daga hallaka ta dindindin. Rabaran Luka Christopher shugaban majami'ar Church of Christ in Nations Kokin RCC kaga dama a garin Bauchi ya ce Ista lokaci ne na nuna ƙauna da sadaukarwa kamar yadda Yesu almasihu ya yi. Ista lokaci ne mai muhimmanci a wurin mabiya addinin Krista. domin a lokacin ista ne yesu almasihu wanda allah ya aiko shi ya zo domin ceto mu ya cika ta aikin ceto wanda ya ba da kansa aka wahal da shi aka mishi rauni har ma ya kai ga mutuwa domin zunubanmu akan wannan ne bayan kwana biyu na uku allah ya ta da shi domin tabbatar da nasara akan zunubi nasara akan shedan nasara akan kowane bangare na rayuwa akan wannan ne turban kristanci ya tsaya su lokacin ista shine lokaci da krista suna tabbatar da aikin alheri da allah yi wa kowa wanda ya ba da gaskiya kuma zai samu wannan ceto so mu ma krista muna bukata mu yi koyi da yesu wajen yin kaunan kowa ba sai krista kadai ba da musulmi da wanda bayi da addini duka muna bukata mu nuna musu kauna kamar da mu muka gada mu sadaukar da kanmu kuma domin ganin nasara da kuma ci gaban rayuwar waɗansu har ma da kasanmu nigeria. ko menene ma'anar ista ga mabiya addinin krista sunana zabiya mark ma'anar ista gare ni shine mutuwa da yesu almasihu ya yi akan gicciye kuma ya sha raɗaɗi mai sanani domina ma'anarsa shine mutuwan da ya yi da tashiwansa daga kabari shi ya sa na sami ceto yau ina farin ciki ina murna ina ɗaya daga cikin 'ya'yan wanda ana kira 'ya'yan yesu almasihu ina ɗaya daga ciki wannan aikin ceton da ya yi ya faranta mani rai. Waɗanne darussa ne ake bukatar koya da koyarwa lokacin Ista? Sunana Numi Ibrahim. matasa kamar ni ya kamata za su mai da hankali wajen sauraron darussa na gari daga malaman addini da kuma ɗabi'a na gari daga iyaye a gida iyayensu su zama mutane masu kokarin yada zaman salama rayuwar zamantakewa wanda zai kawo ci gaba ma al'umma na yau da kullum a hali da kuma muke ciki na eh, rashin tattalin arziki da ya faɗi su zama mutane masu hazaka na neman abun kansu ba su bar kansu yan siyasa suna yan kora suna neman su ci eh, zarafin su ta wurin amfani da su don su tada hankali ma al'umma ba kafin bikin na ista dai wasu ɗariku na addinin krista kan yi azumi na kwana arba'in zainab babaji muryar amurka daga jos a najeriya a gaida zainab babaji da muhammad hafiz baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To a daidai lokacin da bankin kasar China yake amincewa ya kara wa Najeriya bashin dala biliyan 22. Saboda kawai yanzu hukumar kula da basussukan Najeriya ta bayyana cewar yawan bashin kasar a yanzu ya zarce naira tiriliyan 47 adadin da shine mafi yawa da ƙasar ta gani a tarihinta hakan na faruwa ne yayin da bankin duniya ya kara laftawa ƙasar dala miliyan 800 domin sauwaƙa raɗaɗin janye tallafin farashin mai da gwamnati za ta yi a kwanan nan daga abuja ga rahoton da umar faruk musa ya aiko mana bashin najeriya da ake bin najeriya bai kai kashi 40 na tattalin arzikin najeriya ba gdp kuma shine mizanin da ake amfani da shi a san cewa kasa ta ci bashi da bi ta ko kuma sannan kuma ka ɗauki wannan basu sukan ka sake bin su ɗaya ɗaya ɗaya za ka ga especially wanda aka ci basu sukan da aka ci a wannan lokacin na buhari za ka ga yawancinsu kusan dukkansu kowane akwai abin da za ka iya gwadawa ka ce ga abin da aka yi da shi kuma abin nan da aka yi da shi abu ne da zai kawo zaman lafiya karin tattalin arziki zaman da kewa jama'a da karin kasuwanci a Najeriya. Amma tiriliyan arba'in da bakwai kawo yanzu ake bin Najeriya kuma shugaba Buhari bai samu rabin wannan bashin ba ko da ya karbi ragaba mulkin Najeriya ko? Eh to in ka duba tiriliyan da kake faɗa duk wannan na farko ina son ka tsaya ka yi lissafi da kanka exchange rate din naira yana cikin abin da ya sa bashin ka gaya wani tashin goron zabi amma in za a bi dala ta naira ne a ce alif da tara da goma sha tara za a ga ba wani abu ba mai tsauri amma saboda kurkurkujewar darajar naira shi yasa ga abin ya wani tashi in aka dauko naira dubu yayi sai ka ja an haɗa miliyan akan naira amma duk da haka ka duba ka gani me aka yi da wa'annan kuɗi jiragen kaso da aka ba karamin tattalin arziki ba ne a najeriya ahmed yusuf kenan wani kwararre akan sha'anin tattalin arziki a tattaunawa da na yi da shi a abuja a waje daya malam shu'abu idris wani kwararre akan sha'anin tattalin arziki yana ganin cewa lalle fa akwai damuwa irin yawan balsukan da najeriya ke fama da shi saɓanin ra'ayin da ahmed yusuf yake bayyanawa inda yake cewa shi malam ahmad yusuf a wasu wurare da yawa a ra'ayinmu ya zo ɗaya kuma ya faɗi gaskiya babu shakka ba illa ba ne a ci bashi amma menene ake yin da bashin kuma wani irin bashi ka ci mai tsada ne mai sauki ne wanda za ka iya biya cikin gaggawa ne ko wanda za a baka shekaru ashirin talatin ne ka biya don bashin ya kasu kashi kashi akan danganta bashin da ƙasa ta ci da yanayin harajin da take karba sai ka ga cewa kusan kowace naira ɗaya da gwamnatin tarayyar najeriya za ta karba a yau kwabo casa'in da biyar yana wucewa ne wajen biyan bashi to ashe kaga in muka yi wasa ba mu faɗaɗa yadda kuɗaɗe za su rinka shiga mu gwamnatin tarayya ba ashe za mu daɗe kafin mu iya gama biyan bashin nan har a samu ranar da za a iya ma mutane wasu ayyuka na mu ji daɗi. haka kana ganin kamar najeriya dai ta ci bashi har wuya kuma akwai hujja a ce lallai ta zama turun bashi kenan a gaskiya akwai wannan faɗi gaban ka daɗi in ji masu iya magana a hausa suka ce ka kausan murya kuma maka ka ƙara da kusan in ce zagi ba don me saboda ai in ka duba da ina muke rugawa mu nemo bashin nan ƙasashen ƙetare mu je kasuwar hada-hadan jari ta duniya mu ciwo bashi kwanaki mun je mun kasa samun bashin nan da mukan garzaya kasar sin mu ciwo bashi kwanan nan mun je neman bashin nan sun hana anya idan muna da dama kuma ana ganin karfin arzikinmu zai iya daukar nauyin wannan bashin za mu je mu nema a hana mu umar faruk musa amurka a abuja najeriya yan zagogo a nan washington dc na cewa karfe ɗayan dare ne da minti sha shida shida na safe kenan da minti sha shida a can najeriya nijar kamar da chadi a ghana kuma biyar da minti sha shida wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc akan mitoci talatin da sittin da kuma kilohertz talatin a matsakaicin zango a jamhuriyar nijar kuma za a iya samun mu a tashar mu ta voa africa akan mita biyar kazalika a yaushe za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu ga shirinmu na gaba. jama'a salamu alaikum masu raro barkan da sabon shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukadin waɗanda aka zalunta yaƙi da cin hanci da rashawa gano gadon marayu haƙƙin ma'aikata bankaɗo zamba cikin aminci da dai sauransu a yau za mu fara duba batun wata yarinya mai shekaru goma sha uku da ta ce malaminta ya yaudare ta ya yi mata ci. kasance da mu cikin shirin sunana sarfil hashim gumel Shirin zai sauka a unguwar wata bod da ke Jalingo babban birnin jihar Taraba, inda wata yarinya mai shekaru goma sha uku kacal a duniya ta ce malaminta na allo mai suna Malam Husaini mai guduma wa kari. ya yaudare ta yi ta fasikanci da ita, ba tare da a lokacin ta san me zai biyo baya ba, inda a yanzu take da ciki da ya kai wata tara, haihuwa yau ko gobe. Magana ta isa majalisar malaman musulunci ta Taraba, ofishin 'yan sanda har mata kai ga kotu da wasu ƙungiyoyin kare haƙƙin mata. To sai dai da shirin ciki da gaskiya ya tuntuɓi malam mai guduma ya ce sam sharin makiya ne kawai amma ba shi ne ke da alhakin ciki ba. Da farko dai za mu fara jin ta bakin uwar goyon mai suna Rabi Ɗanladi. Suna na Rabi, Rabi Ɗanladi. Wanda yake faruwa na da matsala ne wani ma babban malami ne ya ba da ciki ma yarinya mai shekara goma sha ya mata faɗe ya ba ta ciki mai shekara goma sha uku to muka ɗauke ta muka kai ta muzulan kansi muka kai ta muzulan kansi sai ya je ya amsa ya ce eh zai biya sadaki dubu ɗari kuma za a ɗaura aure da ciki sai muka ce da malamin sai muka ce mista da muka je muzulan kansi muka ce mishi ai ba a ɗaura aure da ciki sai ka wani larabci sa sai ce wai ana ɗaura da ciki sai muka ce to shi kenan juma'a daman talata muka je sai ce juma'a za zuwa daura aure shiru juma'a ya zo ba zo an yi komi ba asabar sai na kira shi sai na ce wa shi wanda ya zai daura aure na ce yayi shiru sai ce mini ai zai wani guri baya nan an mishi rasuwa eh, yanzu abin da zai rabi ladi dawo baya faɗa mana ya mm. ake yi shi wane ne wannan malamin kuma ya ake yi wannan abin ya faru ne eh ɗalibansa ne ta je wajensa tana karatu a wurinsa. Ba mu labarin yadda kike da yarinyar eh, me dangantakar ku da ita yarinyar da abun ya faru da ita? Eh yarinyar dangantakar mu zaman gidan haya ne ya haɗa mu da iyayenta a hannu naka a ta. Hmm. Babanta kuma Allah mishi rasuwa ciwon suga yayi mutumin duguri ne. To sai kafansa ya ya lalace sai zo Allah mishi rasuwa sai zai sai da gidansa da sai da gidan sato sai suka tattara sai suka koma kusa da wannan gidan na malamin din sai uwan ta ɗauke su sai ta sa su a wannan makarantar na baki ɗayansu to suka zauna a rubin a angon inda malamin yake to sai kuɗin hayansu ya ƙare ba su da kuɗi kuma ga 'ya'ya a gabanta sai ta tattara sai ta koma ƙauyensu maiduguri to ƙauyensu kuma ana yawan ƙauyen maiduguri eh wani ƙauye ne wannan garin Chibok abun eh garin Chibok Rimirgo. Eh a yankin Chibok yake? Eh. Inda ake yakin Boko Haram kenan. Yawwa to. To sai suka tattara duka da yaran suka tafi da suka je kuma zaman bai yi ba. Yaran kullum gudu sai suka ce ba za su iya zama a can ba. Bari za su datu da dai mun zauna da su na rike su kaman 'ya'yan cikina. Mijina ma shi ma ɗauke su kaman 'ya'yan shi za su gane su zo su ci gaba da makarantarsu sai suka dawo sai suka zo suna tafiyan makarantar boko science school to in sun tashi a makarantar sai su biyo inda gidan malami yake su zo su yi karatu shi wani irin malami shi malamin malami yana karanta yana yin littattafe yana karanta da malamin allo ne ko islamiya eh malamin allo ne da littattafen duka yana yi mai sunan malami malam usaini mai guduma malam usaini mai guduma to eh. sunansa kenan eh malam Usain mai guduma sannan yariya sai tana zuwa sai dai ya mata rubutu a tafin hannunta so uku ya ce mata kar ta faɗa wa kowa ta lashe. filin ciki da gaskiya ji ta bakin kan faruwa wannan al'amari. Hmm, da farko da ya fara yin a hannu. hannun dama ko hannun hagu? dama. Eh, me rubuta miki a hannu? Wallahi ban sani ba ba wasali ma rubutu. Eh ba kya iya karanta rubutun da ba wasali kenan. Mm. Ya yi kama da bismillah ko kawai wani abu da yara suke kira balakwace kawai ba ma'ana ya dai yi rubutu ne kawai a ɗauka kamar ya yi rubutu. Ya eh, rubutu ne kawai aka mini. To, eh, me Eh ki tanɗe rubutu. Da tawada haka da alƙalami ya miki rubutu a hannu. Eh. To daga nan sai mai faru? Sai na tanɗe. Sai ce to in tafi da washe gari na da so uku ma ya zai mutum a kwana daban-daban. Mm. To da nan sai zai ce zai mu sai a gurin cibiya na. A wajen cibiya? Eh, ya ce mu kanna wanke sai na koma gida da daddare. To, duk wannan hanyoyi ne na koyon karatu kenan? Mm, haka dai fara. Ke kuma duk yadda a lokacin? in haka ya faɗa ce to shi malami na ne ba zai cutar da ni ba taimako ke saboda ban da ilimi ina da aljanu a kina da aljanu ne ke kina jin kina da aljanu a'a kawai ya kirkiro ne ya ce kina da aljanu mm. to muna ganewa to muna ji daga nan me ya faru da kika dawo gida eh sai na dawo, sai kira ce na wanke sai na wanke mhm to sai ne safe ce in koma Mm. da na koma ne shi ne sai ce to zai aiki na karshe gani mm. to sai na zai sami shi yana daure da kalle ɗaya me kalle ɗaya zani kalle ɗaya a jikin shi ba riga ba komai zai eh to rai ina ya fara abu da na nuna mishi gardama sai ce idan na wani abu zai same ni saboda kafin ya fara yin biyan san da ya faɗa idan na faɗa wani abu zai iya samu na ko na hauka sai oh. kuma na shiru na yadda. a nashi bangaren malam husaini mai guduma ya ce a shirye yake je a gwada shi ta hanyar 'ya'yan halitta wato dna don gano sahihancin cikin eh abin da zan cika magana kan ba yana kotu ba tunda magana na kotu alkali ta nemi cewa tunda su sun ce ta yi ni na ce ban yi ba to a tafi dcp sun zo sun ki sun ce a je shari'a a shari'a su a kai dcp don zo da an kai dcp muna expecting mu ji lokacin da duka zai zo mu ji wani adiya za yi kuma a tafi shari'a da ok har ga Allah ban san komai a ciki wallahi wato dai malam na ji labari an ce a wajen tafsiri ma kana cewa shari'a kai maka a shari ne wallahi shari ne shari ne to me evidence nasu da suka ce abin nan kawai mace ta da ciki wata biyar ce kai kai sai ka ce kai kai ciki yana wata ɗaya na wata biyu na suke na iyayenta kuma sun ce wa gidana take karatu dai na take karatu a gidana ga ɗalibai na suna na tare ga kowa sai zuwa tambaye su a duba a gani ai babu ne su a fili saboda haka ƙarya ne kawai wannan kuma an yi wa annabawa da suke gaba da yawa wannan bai dame ni ba ko a ciki na ni ban taba jin shi ba ai na ce musu na ɗauki nauyin aje a gwada ta bari ta aihun ɗauki nauyi duka a gwada aje DLA sun ki har daga wurin police sun sun dus abin da suke sun hada kai da wani suna don su bata sunana sai zo me wanda bai zama komai ba annaba ma bata sunan su ya baci wani Allah an bata ya baci to daga nan bai taba damina ba wato matun da magana yanzu yana wurin DPP mu muna saurara mu ji me zai fito in ya fito ya soke duk abu da suka ce tunda sun ce shari'a suke so a je tunda ita kotu ta ce a rike ta idan ta aihu a je a gwada jinin yaro a gwada komi na dauki duk sun ce ba su yarda da wannan ba sai suna gudu menene akramaka Allah akramaka su waye ne DPP din nan eh nima ban san su ba su ne dai su suka gaya ma kotu magistrate court cewa su suna so police kai abin DPP nima ban sani ba abin da yake to kaga akwai abin da suka yi magana yana nan a kotu suka dauki magana suka je suka sa a gidan radio wai dai muna jiran duka su kare da lauyi na duka zamu tafi kotu da su yawwa da ni alkalin ma ta gaya musu da kuma shan karata ko magana na kotu da magistrate ba gama magana wasu suka dauki magana da wasu mutane suka sai magana kotu don ana zuga su ba da su wannan duka suna yin shirme ne ina kallon su wallahi ta lai san komi a cikin abin da suke yi ba yau ni abin da na sani kenan wannan shirin kaga tsarin mu na na wannan musamman muryar Amurka in za mu yi eh. abu ba ma ba ma tafiya mu fara yin shiri sai mun ba kowane bangare dama mu yi adalci eh. shi za ka gana buga maka eh to ni kan magana na kotu wanda yake so ya je samu alkali kawai shine magana na To amma Malam Husaini menene kake tunani da eh, su waye ne kake zargi da cewa sun maye wannan abin da kake jere? Ni dai ba na zargin kowa amma wayan da suke nuna fikan su a wuri su idan kotu ta kai matsayi ai kuma ta gaya musu za su fito. Domin idan sun kai an ji an gwada jini ya tabbata ba haka ba. Ok wanda suka daura su akan wannan abu haka su gidan rediyo za su fito ai. Kotu za ta fito da su.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 albarkacin azumin watan ramadana ga karatun alkur'ani mai girma Salamu alaikum suna na Khadija Ahmad Muhammad daga markazin Raudatul tafi zulkur'an أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم على النجو يمردون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير منوب ومن اتبع وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وأيديهم راءون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الحارسون allazina yarsuna alfirdaus hum fiha khalidu wa laqad khalaqana al-insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qaririn makin thumma khalaqna al-nutfata halaqatan fa khalaqna al-halaqata mudghatan fa khalaqna al-mudghata izaman fa kasawna izama lam thumma ansha'nahu na karfa tabarakallahu ahsanul khaliq thumma innakum ba'da zalika limayitun thumma innahu yawmal qiyamati tub'asun sadaqallahu alazim to kafin mu karkare shirin ga hafiz ya dawo da labaran duniya a takaice. Wata mummunar fashewar nakiya da aka dana a ƙasa Siriya ta kashe akalla mutane shida jiya Lahadi, kamar yadda kafar yada labaran ƙasar ta bayyana. Kamfanin dillancin labarai na sana ya ce, fashewar ta afku ne kan fararen hula da ke kalan dankali a bayan gari tare da ɗora alhakin lamarin kan wata nakiya da ƙungiyar IS ta ɗana a lardin Da'il Ezur da ke kudu. Yankin dai ya kasance tun garma yaƙa Kwana ɗaya kafin nan, Kamfanin dillancin labarai na sana ya bayar da rahoton cewa mutane shida da suke kalan dankali sun mutu sanadiyar wata nakiya da IS ta bari a cikin hamadar gabashin Homs. To masu sauraro baki da abin da ya sauka kenan a shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi bakwai kenan agogon Ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. kada manta da lokacin da ake so za a iya zuwa shafinmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata kazalika za a iya leƙawa shafukanmu na facebook twitter da instagram domin samun labarai da su yanzu kan a madadin muhammad hafiz baballe da ta na gabatarwa da kuma jumbe hamza da ya haɗa mana shirin sai injiniyan mu yau carl stalin ne mahmud lalo nake cewa mu tara a shirin namu na hantsi idan allah ya kai mu